اكشن انا لا ميك اكشن تاكي تسيك يوا إيه؟ تاكي تسيك يا اشو عينا والله اذا بمرو وي <laughs> action ana ce eh? ce kyamara Hashin aina. Wallahi za mu bura. Wai. Almajiri Wai yanzu ina su dan malam ne. Wallahi malam. Dan malam yana ɗaya daga cikin abin da ya sa kwanaki ka ina ta rashin lafiya. Bankaya, bankaya. Su dan malam ne suke jana wani guri inda suke yin shaye-shaye. dana islamiya zai ba za a kai makarantar allo ba to bara kamar yayi ta ya gama tashi na ne yake ciwo almajiri ne almajiri ne yawa dan malam je ka sayo min wannan maganin nan da maganin mara na mara eh. nan ba sai da mutanen masu kama ne oi bi da ka bani sauri ne gidanmu ne ke nuna fifiko ni da abokin zamana saboda ni ba na haihuwa Shi ne sai aka ce na zo wajen malam an riga da an wuce wajen saboda yaran mu za su lalace ga shaye-shaye hatta kai ta kawo yanzu albajirai ma shaye shaye suke yi a ce wasu su ma tsallako daga wata area su shigo nan su yi shaye-shaye salon su bata mana yaran unguwa almajiri duk na ban ta ban gaya wa umma wannan sabon ba to kai ma ban da abunka da muka shiga gida mai isa wai ban gaya mata ba mata kin san me yake damuna dan ni ma hakan ya taba faruwa a kaina kin san fa na samu ina ka miki wani dan almajiri na samu yake zuwa su wallahi yanzu na bashi kuɗin ya tafi sayo shiru bai zo ba kwana biyu masu sa'a tana fitowa gaba ɗaya ma a gida almajiri